الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin tarihin da muke na zaidu bin harisa sahabin da ya toho yana ɗaya ya zama bawa dole sakamakon kamun da aka yi mishi da shi da mahaifiyar shi ko kuma kamun da aka yi mai sakamakon tafiyar da mahaifiyarsa ta yi da shi wa'inda ke zaman lafiya sau da yawa ba sa gane ni'imar abin da Allah ya musu sai zaman lafiyar yakubci ƙur'ani ya laburta mana ɗabi'a ta sojoji idan suka samu dama a wani garin da ba nasu ba ɓata garin suke gaba ke ɗaya su mai da manya a cikin ƙasar ƙaskantattu kuma haka suke yi a inal muluka idza dakalu qalat afsaduha wa ja'alu a'izata ahliha azilla ya abu yake alqur'ani ya ce wa kazalika yafalu labari take ba da ablikis akan dabi'a irin ta wannan zaman lafiya ni'ima ce mai yawa amma ba kowa ke ganewa ba sai wanda Allah ya jarabta da yaki ya ga a gida ba lafiya a wajen ma idan ya fita babu lafiya duniya duka ta zama ɗibi a gare shi duk inda ya shiga sai ya ji babu daɗi mai dabara mai wayo shi ke yin aiki don gobe ba don yayi cinye yau ba domin idan yayi cinye yau to ai shi ba tsuntsu ba ne balantana a ce idan gari ya waye zai tashi da fuka ya samu ya ce ko shahar ya kawo gida wataƙila ɗan adam imanin shi bai kai wannan ba amma a ɗabi'a irin ta ƙasar hausa akan wanke tukunya domin abincin gobe to mai dabara mai wayo yakan yawaita ayyukan kwarai domin ya samu alkhairi gobe idan tsiya mai yawa to alkhairin yakan yi alkhairin yakan yi kadan idan ya kadan to kuma shi yakan ka samun ketarewa bayan Allah har kullum duniyan nan ba a koyi da mutane da gaskiya ake koyi umar dan khadabi na gaya ma wasu mutane ya ce gaskiya ce abin bi ba mutum ba idan dan adam ya kama gaskiya to sai ka bi shi kenan ba mazaje ake nema ba yi kokari ka gane gaskiya idan ka gano ta sai gane suwaye suke binta Mutane mai suna hiliya ka duba shi da kyau dan uwa umar dan khalabi yakan yi wa al'umma horo da yawa akan irin kayan da suke sanyawa ina cewa innan libasa unwanun limafi damir kayan da ka sanya adireshin abin da ke zuciya ka ne akwai wanda in ya sa kaya ba ka yi mishi magana don kasan yana iya sa irin wayannan amma wani in ya sa wasu kayan sai kai mai magana ka ce haba kamar kai ne amfanin wannan to kai ma kenan me zaka ce ga matanka me zaka ce kuma ga 'ya'ya mata sai su abin so ga dama kai ba ka ce musu komai ko dai kana ganin a'a sun girma ne sakamakon haka rufi a an hunar akalam an cire alkalami a kawunansu kowace na iya komai ko da kai kana nan ko kuma kana ganin a'a ai sun gama university azambu ala ya'udu ila man takabahu ba haka bane man mas'ul anhunna kai ne mas'ula kansu su wa'incan sahabban da suka wuce rayuwarsu ba haka take ba in sun gaskiya suna binta ko da iyayensu suna sabaninta ko da waye ke sabanin gaskiya suna yi bari da kayan shi sai a ce to ai abin yanzu ma da ya riga ya zama ɗaya kawai in ma baka amsa ba ma dai to ai wasu su amsa to ni ne abin tambaya gobe kiyama idan wani ya amsa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba a tambaye ka ya wancan yayi na ruwan garshi ki kokari dan uwa ka wanke kanka gaban Allah ko addu'a zaka fara magabatan ka za su fara addu'a annabawan Allah ba ta wani suke ba kowaye ta kai tukun ake yi dubi farko duba annabi nuhu alaihi salam sai rabbi walwalidayya wal walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina kenan ta kai shi ya fara ya Allah gafata mun sannan gune ya shigo kowaye zaka roka ma Allah kanka ne tukun na farko an ta'awwal man yadkhul idan har baka shiga aljanna ba duk wanda ya shiga ba kai ba tema kyau ba ba tema kyau ba to sai yake ga mai dabara dan uwa lokaci gudu yake lokaci ina maimaitawa tafiya yake na ga manya na mutuwa ƙanana ma iri na suna mutuwa ashe ita mutuwar ba a rubuta ta ba kadai akan irin suwa ne kowa na iya koma ga Allah lokaci ya yi a tsammaninka ko bai yi ba shi dai a wani lokaci ya yi da ciwo ko ba ciwo kuma za a wuce to zai yi kyau bayan allah a yadda muka samu kawo mu a yau barna ta ruwa ta sama ta ƙasa duk ta bullo mu yi hantara mu bi a hankali mu dage mu yi wa allah abinda muke iyawa amma mu tilasta mu kanmu mu tabar barna mu tilasta mata sabanin abin take bukata ta haka ne muke iya cin nasara idan muka ce duk abin take nema sai mun bata nafsu amara ce bai so amara ce bai so malamai magabata suna cewa a kowane jikin mutum akwai forces uku masu kiranka mutum uku ne ɗaya yana kiranka ne ka zo mu je mu aikin banza kuma da hujjoji ke gaya maka daya na tilasta maka sai ka bar wajibin da Allah ya ce ka yi daya yana ce maka zo mu je bauta ma Allah wanda Allah ya ba shi sa'a dayan nan ya galaba akan biyin can to ana sa mai ran yana da ɗabi'a irin ta mutanen kwarai irin ta mala'iku don su mala'iku la ya sunan laha ba sa sabawa malici idan ka bari biyun can suka rinjaye ɗayan nan to kana ɗabi'u ta dabobi domin Allah ta'ala da yayi mala'iku ake musu hankula babu sha'awa a jikinsu da Allah ta'ala ya yayo dabba sai ya sanya mata sha'awa babu hankali a jikinta da Allah ya yayo ka sai ya haɗa maka sha'awa da hankali mala'ika ba ruwan shi ko duniyar mata ya sauka ba ruwan shi kuma dama ba matan bane ba mazan bane Allah ne san kayan shi dabba ɗabi'ata a duniya kawai sha'awata in dan adam ya zama bai da wani buri sai ya biya wa kai sha'awarsa ta hanyar farji ko ta baki dabba ne ta mai yambanci su ya da kama ta akulu an'am annaru masu wallahu idan da bai zama da hankalinsa yana iya tantance alkhairi ya bi ya bar barna da hankalinsa to wannan ana siffanta shi da ɗabi'un mutanen kwarai dole yan uwa mu rinka maka wannan mafada mu rinka tunanin abin da tambaye mu gobe kuma da nauyin da ke wuyanmu na mutane mata da 'ya'ya nauyi ne a wuyanmu dole gobe mu ba da labarin ya muka da su kaga ba za ka iya ba shikenan sai ka ki aure ka koma ruhubani ka zama ka bi abu abuka kullun da kai sai zikiri sai tilawa alqur'ani haka tafi lahira a haka saboda ka tsoron a dora maka nauyi amma ba za ka ɗebo kaya ba kuma ka ce la tusalu anhu yawmal qiyamati ba zai yi ba sai an tambaye ka sai dai in ba za ka iya wato ga yawa a anan ni ba Allah ba zan iya ba to sai ka tun daga nan kusunci mun yi magana akan cewa zai dubi na harisa ya bace mahaifinsa sa yana neman sa to yau labari ya je mahaifin an ce an ga zaidu a ina a makka yana nan a gidan wani? a matsayin bawa fama Asra'a ana adda harisa rahilatahu ma'ana mutajjihan ila makkata أي وحمل من مال ما يفدي به فلذة كبده wannan bawan Allah daga jin labarin hakan ya faru sai yunkuri ya nemo abin hawa daga inda yake bai zame ko ina ba ya ɗebo dukiya da yake tsammanin kudin nan zai isa amfanshi mutum shine ɗansa zai dubi harisa wa ƙurta ainihin wasai ba ma'ahu akha ka'ban ya ɗauko ɗan uwansa watan ammin zaidi kenan suka to su biyu ma'ana ko da ya manta uban shi to ba zai manta kadan uban ba wanzalaka ma'an yughizzanin saira na nahwa makkata ya kamo ɗan uwansa suka taho suna sauri sun dumfari garin makka falamma balagaha dakala ala muhammadin bin abdullahi wa qalala suna isa maka ba za mu ko ina ba sai gidan ma'aiki manzo sallallahu alaihi wa sallama suna isa suka ce mishi ya bin abdul muttalib ya suna mafi ma'aiki abdullahi abdul muttalib ya yake kenan ana iya ce makaka uba muna ganewa shi sa a wajen rabon gado duk da akwai saɓani inda mutum zai mutu ya bar kakai shi wanda ya fi ubansa da yan uwansa a shekara wani suka ce uban na kange ina yan uwa muna gane ko ina ganin ba su gado ba don shi shine uba uba ku asibi ne za ta yi ya kwashi kasansa sauran ya kwashe kuma ta asiba ba zai ba su ko zizi ba wani shi ra'ayin abubakar siddiq ra'ayin umar ra'ayin usman muna gane wannan wasu ka ce a sai a ba nan kaza a ba shi kaza ala'aita halin kaka da girma muna gane ku ya da girma ba sai kaka na kusa ba ko ne nesa ba manzon Allah ya fi ɗansa gari ya waye sallallahu alaihi wasallam an haifa min yaro jiya na sa mai sunan babana yaya da ji? sai ce Ibrahim Ibrahim ne baban shi la ashe kaka yana da girma musamman mahaifin uba yana da girma gaya a kan ɗa da kuma tasirantuwa da shi wannan ya sanya ake kira shi ɗan abdulmutalib shi ma ya kira kan shi da yaƙi ya yaƙi ya ce halumma ilayya ya ce ana nabiyu la kadib ana bi na abdulmutalib ni ne an damin da ba ƙarya nake ba ni ne ɗan gidan abdulmutalib kaka ana iya ce mai uba muna gane wannan saboda haka suka shiga ya ce an tum jiranin lahi idan ka je wajen mutum ka da bukatar wani abu babu laifi ka ambaci alkhairinsa ka ambaci alkhairinsa amma ambaton yadda ba zai ruda shi ba haka wuce iyaka muna ganewa ana yi mutum irin wannan yaban a wuri biyu idan ka zo gidansa akwai wani abin da ake bukata mun ji labarin ku bayan Allah ne kuna taimakon miskini kukan taimaka mai aramin matan da aka kashe mazansu ko mazan suka mutu suka bar su da 'ya'ya ba mai taimakonsu ku ne masu kaza to akwai bukatuwa ta yin kaza ka yabe shi yaban da ba za ka mai wuya ba a wuri na biyu wanda ciwon ajali ya kama zai mutu to ba a sha'awa idan an zo mai ziyara a ambato mai kayan da ya na barna ba a so ka ambato mai kayan alkhairi hatta yi husna zanna billah saboda mai zaton shi da ubangiji ya kyau ya zai tafi kayan zai gangara da ya wuce sahabbai manya kamar su ainihin huzaifatul yamani sun yi wa umar dan khadabi haka wajen rasuwarsa yana kuka kun ba san an gaya muku kowa ya sani bileki ne umar dan khattabi dan ajanni kuma ana ce mishi muhaddis ba muhaddis ne mai ilimin hadisi ba irin su bana salihu a shi idan yayi magana ta kan dace da qur'ani Mamman Allah ya ce na ga wani gida na tambaya liman hada waye mai wannan aka ce lissafi mai quraishi na wani saurayi dan quraishawa yace fa idza huwa umar bin khattab gida ne falo gangariya chalet a aljanna a zuwan shi isra'i da mai ya gano gidan aka ce da umar ne a gidan aljanna kasan kuma ma Allah abai wasa na ƙarya ko ba gaba duk da haka amma umar zai mutu da kuka ka ji ba abin da yake ba kuka yake wa billahi yana ganin yau in yaje kiyama ya za a yi shi bane ke bacci a bayan gari can riga sa karshen kwalta ba security mai bacci ko na tsaye ko na zaune ba kowa shi kadai ya saka takobin kuma can nesa kamar gajen da bindiga ne kana soja ka kai takobin can wajen bayan gidan can male abin nan male toilet ka saka ta a nan wurin ka zo ne ka kwance bakin hanya kana huta kai ta bacci kai ta bacci gindin ibiciyar nan in ka gama ka je ka dauka ka tafi ka gida ya bar makamin can mai gittawa gitta ya ce addalta fa aminta ka yi adalci sai ka aminta baka tsoron kowa to wani sabaka duk da haka zai mutu yana gaya ma 'yan uwansa bai san yadda Allah zai da shi ba saboda me saboda shi ne umar na khattab da ƙamar islam wa umar fil islam shi aka ya ma kaya kaza aka ce shi ne mai kaza ne mai kaza gobe kiyama idan bai gyara hanya ba saboda dabbobin iraki ko sham dabba in ta tuntube a hanya sai an tambaye shi lima lam tu mahi da Me tsarik sa baka sa kwalta don lamba ka gyara mata hanya dan ba fa jaka ko jaki ba mutum ba ba liman ba ka san a mutane akwai ordinary person kuma akwai unasun zatu ahammiya a misali a imatul umma shugabanni malamai su manya ne a ƙasa to ba su ba ba kuma ƙananan mutane ba a'a dabbobi idan ba a gyara mata hanya ba sai an tambaya to me za ka ce ka yau wannan ke sanya suke kuka shi ne sai manyan sabai suke ce a umar an ta fa'alta kaza wa an ta fa'alta kaza wa islamuka fatah lil islam wa khilafatuka kaza kaza wa kaza wa kaza saboda me suna kusanto mai da aljanna suna gaya mai kayan da Allah ke so to haka ake yin je ziyara ta mara lafiya kaga yanda yake ce ka bawan Allah Allah bai baka lafiya ai irin alkhairin da kuka yi na taimakon marayu da gina masallatayya da yin kaza da yin kaza da yin kaza inda za a samu makofinka al'umma su dora inda ka tsaya da al'umma ta dace ubangiji Allah ya maka saka ya kyakkyawa haga sai ya ji ko da ya shirme ba yawa don alkhairin ya da yawa amma kai da kai da mun lafiya yana kuka zai mutu kace kai lalle yan ciwo ka waran to ba za ka je America ba ko a duba a gani domin wallahi ina maka tare da yawa wallahi kamar na me ka san fa matan da kai wa ciki har yanzu wallahi ba a da cikin waje ka san inda kai tsayar nan fa ku danna wannan fayil din har yanzu mutum ne ina na a daure ba sai yanzu a yi da Ka ba gabaki daya sai ya jika annahu lam yasbiq minhu aw lam yazun minhu khairan walu wahid bai taba wani khairi ba zuwa ga Allah sai ya muna sai shiga ubangiji to in ka ta ubangiji cikin mummuna haka zaka same shi muna gane yawa sai a janye ko da kaura ne ya yanka goma sai ka ce inna Allah gafur rahim ai Allah mai gafara ne yaghfiru liman yasha ina gafarta ma wanda ya so in dai ba a shirka ba duk sabanin shirka mai sauki ne Allah yana iya kauna kai daga shi amma shirka ce ubangiji bai yarda ba muna gane wannan ko saboda haka antum jiranullahi ka'ab da harisa suna gaya manzon Allah kufa makwabtan Allah ne ta kufuran adi ku ne kuke taimakon mai tambaya wal mustajib da mai neman baka wato imunan jaya kuna ci da ainihin watan mai yunwa wato ghithunan malhuf kuna amsa ceton mawarci ku duba mata in ta kware ce mai hankali yanda idan ran ya ɓaci yadda take lallashin su ta ne mai kirari har hankali shi kwanta khadija a riwayar bukhari a kitabul iman ran da manzon Allah sama ya tsunko a guje ya samu hanya ya kubto da garu hira bayan mala'ika ya mishi banga banga ya hana shi fita da ya samu ya kubto ya tsunko a guje shigo gida a su kwane haka mata cikin nutsuwa same ta mata kuma birgice ba ya zo kawai cewa ke rufe ni rufe ni ba maganar ya kun yana lafiya ya abinci kawai rufe ni bata kuma tambaye shi ba mai koro ka ita rufe shi haka ya kamata mata su rike mazan su a gida idan ka dawo firgice ba ta rike tuwa ke ba to ni ba to mai koro ka ka da rufe min gidan ko ya cikin lissafi wannan yaya mai gida rufe ni rufe ni ta rufe shi bata kuma ƙare magana ba hatta hada a atnamsu har sai da hankali cikin yi kwanta kafin ta rabe shi a hankali cikin hikima kafin nan ta ba shi abinci ya ci take tambaye shi ya yi. kana da ke ba ta labari a matsayinta mai za ta arji halakul mai hankali kyakkyawa ta ce ban san wannan ba a mazo mu wajen amina dattijo ne ya da khibra da rayuwa mai tsawo ta kai shi wajen warka bin wanda bin nufal ya ba shi labarin abin da ya gani hasil dai sai yana gaya matan yana ganin ya halaka wa ma'ana illa haliku ina ganin na halaka sai mata kace mace kalla ba ka halaka ba saboda me ka taimaka masu rauni ka taimaka ma kaza kana faɗin gaskiya kana kaza kana kaza ma'ana irin ka ubangiji bai wulakanta su ba mutuwa ba ce ba a yi ba za ka wulakanta ba Allah ku ji hikima yanzu kai an samu irin wani ba za ka ƙara ba ana injiniya sai mutum ya kara ko ba ka bane irin inna mata masu hankali ka je ka shawo yadda awa ka dawo a ce maka ya hakuri inna allaha ma'ak ubangijin kai da kusa da kai su ne abin nema amma yau duk wanda ya shigo gida a guje wallahi in yi wasa kofar kicin na bude za ta wuce ita ma ko ba ka bane ba tsaya ba kuma tana waje mata tambaye ka ya aka yi ya aka yi ka min gida Allah rufe asiri a wannan wurin yan uwa wa karje innaka fi ibnina allazi inda mun zo maka ne akan yaron mu da ke ka. wa amalna ilayka min almali ma yafi bihi mun zo maka dukiya wacce take iya zama fansa ga dan mu inda ka yadda. famun alaina kai mana abin kirki ka taimake mu wa fadi lana bi matasha ka fansa mana da shi da abin da yake so فقال محمد صلى الله عليه وسلم ومن ابنكم الذي تعنينا تعنياني waye dan ku wanda yake magana akan shi fa qala gulamaka zaid bin haritha wannan yaron na gulamu dan haritha fa qala wa allakuma fi ma huwa shin kuna da wani abin da ya fansa alkhairi fa qala wa me wannan abu yaron mu ne a wurinka idan ba ta hanyar fansa ba za mu same shi sai ta yaƙi muku za mu yaƙa kafa kana cikin garin ka mu zo mu bi mu yaƙe ka mu ɗauki da ba za mu iya ba amma mun zo da kuɗi mu fanshi ɗanmu idan ka mu manzara ce babu wani abu da ya fansa alkhairi faƙala a takaice da amsa anan shi ne, ba mu san shi ba قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أدعوه لكم ku bari zan kira muku shi ya za gaba gare ku fa khayyiruhu baini wa bainakum ku bashi zabi tsakanin ko dai ya bi ku gida a matsayin da ko ya zauna a wuri na ku bar mishi fa idaktarakum idan ya zabe ku fa huwa lakum bi ghairi mali ku tabbata shi ba kuɗi karamci kenan kafi karfin abin mutum ya rugu da dukiya to rugu rugu ce me zai da wannan rike kayanka ubangiji Allah ya maka albarka zai ji daɗin da kowa ya shi ka wuce shi akwai mutane da sun fi kuɗi ma'ana sun fi ƙarfinka wajen kuɗi amma kakan musu kyauta da wani abin da ya dace da irin mukaminsu in suka amsa ba sa manta da kai ba dan abin ba su iya sayen shi ba ne. ba kuma kai dan baka da bukata bane a ka dai ba su su rike ka ce wannan naku ne so idan ka fi karfi ka ce mai mutum ya to duniya ka ce mai a rike na bar maka fi sabilillah zai ji daɗin da bai taba ganin wannan a duniya ba bari ka ji abin suke faɗa wa in tarani ana idan ya zabe ni ya ce a zan zauna da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fama ana wallahi billazi yarghabu amman tara. ni wallahi ba zan kyamaci abin da ya zaba ba in yace ni yake so na yadda zan kuma zama da shi faqala ja'amsa su laqad ansafta wa balagta fil insaf aiko kai adalci har ma ka wuce iyakan adalcin shine balagta ai kai exaggeration akan adalci wanda ya zo ya fansa tun da ya san dai bai zo hannun kan firi ba kai ma so wa kai kuma dukiya ce ka ce ka bar shi kyauta ya wuce wani irin adalci ne ya wuce wannan kuma ba ɗauri ba zagi ba harara ya zaɓi inda yake so ana gane ko fada'a Muhammadu zaidan wa kala man ne mu musulma ya kira zaid zo yace suwaye inda mutum biyu kala haza abi harisa bin shirahili wannan babana ne harisa dan shirahil wa hada an bi ka'ab wannan kanin ubana ne ka'ab kowan ubana ne ka'ab فقال قد خيرتك إن شئت مبيت معهما mai. شئت baka معي لا باك زابي باتيرس so كان bi su. iyayenka ne bi su hada kayanka Allah kai muku hanya idan kana so ka zauna kusa da ni gindin wannan harami mai albarka to idan ranka a nan wuri na ba za ka bi su ba a tsammanin kawai kuma daga zaɓa kai a dai faɗi ne ka gidan ba dan ba tun kake ba an gane ko faƙala shi gairi ifta in wani tardudi bai bata lokaci ba kai tsaye ya ce bal aqimu ma'ak zan zauna nan da kai ai takadirin zancen za ka iya bi su kana matsayin ɗa ko za ka zauna wurin kana matsayin bawa ya ce ina na fi son in zauna a wurin ka matsayin bawa da in bi su can matsayin ɗa bayan Allah menene kimar ɗa idan ba a bauta ma Allah ɗa bai kai kimar bawa ba idan bawa ya riƙe Allah zai na harisa bawa ne amma da ya riƙe Allah ya zama ɗa bilal bawa ne da ya rike Allah zama da bal ahsan mimman lahul aba fil madina ba nan ba musulman farisi ya shigo garin yana bako ne sai da shi aka yi amma da karshe ya manzo Allah ce mishi da ya yana cewa ana bin islam la abali siwahu idan taqaru bi qaisin aw tamimi ni dan gidan musulunci ne shine ubana idan ku kuna alfahari ku yan kabila kaisi ne ko kabila ne da mamban Allah ya sai ya shi recommendation full recommendation yace salmanu minna ahal baiti to mai kuma ya rage sabar nan sai dai nubuwa za a bashi shi sa dan uwa ashe kullum ba a neman girma a wannan rairayi mara amfani wanda ake turbi ka ciki neman shi inda Allah ta'ala idan ubangijin ka ya kayata ka ya sa maka tufafin annuri ya sa maka takawa da tsoron Allah wallahi dan uwa kenan ka huta ko da al'umma sun ce ba a san ka idan har ubangijin ka ya soka ka falaka bi zalika sharafa kai ka samu tsawaka shikenan kuma duniya mu ba so nake sai kun ce kun yadda ba abin da ke fata ne ubangiji na ya aminta da ni idan Allah ta'ala ya aminta da aiki na wallahi in uwa na cin sara kowa da gaina kokowa ita yake nema ya jar Allah ita ke kokowa ya samu in ya samu wannan fa ni'ima amma kana kokowar neman duniya bayan shekaru sun maka oba sun sha kwana sun karya da kai kasa baka wuce ba har yanzu tunanin a ce hatta idza balaga arba'a arba'in sanatan ka kai arba'in ka dora daga arba'in yake so ka rika baya baya ayyukan ibadanka su fi tsiyar ka yawa duk ba abin da ba a samu ba shekara ashirin tun kana sha biyar ka balaga ka sun sanin zaƙin kuɗi kan ci gaba ba kuɗin aka yi ishirin ba kuɗin ashirin da biyar ba kuɗin talatin ba biyu ba kuɗin aka cike biyun ba kuɗin aka shiga talatin ba arba'in ba hudu ba kuɗin aka je arba'in to me kuma ke nema wani zaka ko an ba kuɗin na zaka yi su ko an ba kana 40 years gangana zaka yi wallahi duk batun wani karfi sai dai ragu ba ya karu ba duk wani noti da ke jikinka kokarin kwanciya kuma yake yanzu wani joint mafasil giris din ya fara bushewa sai dai ka fara kasa duk ciwon da ya kama ka alauci in ba ne kun Allah ba ba zai warke ba dan rakiya ne fashamar za zaka tabbata shi abin da ake dan uwa amma mu a cikin al'umma mu ta yau sai an kai 40 din kun an wasa ƙara muni wani sai an kai 40 yake kokowa sai ya zama wani ba duniya wayo Allah dattawa irin wa'annan kamata yayin su hada kai da samari su koya ma samari abinda Sa'ar bin abi waqas ya koya wa samari kafin ya shahara tafi abinda umar dan khattab ya koya wa samari kafin ya wuce abinda abubakar sadi ya koya wa samari kafin ya wuce su kuma samari a gaya musu ci gaban al'umman nan da kake gani to yana hannunku domin kowace al'umma da samari take takama in ba da samari ba zuwa ko ina duba a duniyar kafarai samarin ake nema ba ta kuma duniyar islama ko ma ka duba tarihin usama dan zaid ka duba tarihin aliyu ka duba tarihin hassan da hussein ka duba tarihin wa'indan samarin ka gaya ya suka yi wace gudunmuwa suka ba wace irin kariya da garkuwa suka ba addinin hayar kawo yanzu abinda ake kenan in za ka yi program mai rai ka yi ci gaban kowace al'umma yana wuyan samarinta sai ka nemo kayan magana anan rawar da dattawa suke takawa wajen barma samari kayan gado tun da ba kuɗi ba ne ake magana da ɗabi'un ƙwarai ne ake bar musu daga ne ake samun cin nasara Allah ta'ala taimake mu yanzu ga shi an kira shi ya zaɓi ya zauna wajen mamban Allah sallahu alaihi wasallama faƙala abuhu sai baban ya ce wai haka ya zai a takhtarul ubudiyya ala abika wa ummika zai da abin da kake yanzu kayan da ka zaɓi bauta ka zauna cikin bauta kai bawa ka kyala mahaifiyarka da mahaifinka ku ji amsa da ya bashi faƙalin inni ra'aitu min hada radul shai'a ni na ga wani abu a jikin wannan mutumin wa ma ana billazi yufariquhu abada ni wannan abin na gani ba zan iya bare shi ba har abada don Allah yaro ne ba amma ya yi mulahazar wani abu a jikin ma'aiki sallallahu alaihi wajen gaskiyarsa da rikon amana shi da iya ma'amar shi da mutane da yin da a take a gidansa to ni ba zan bar wannan gidan ba gara in mutu anan ina bawa da in koma gida a sai mun mota a bani mukami yi mun aure yi mun komai in zama ci ba zaune duk ban san wannan gare in yi aiki anan in yi ice in saida ina jikin wannan mutum ashe gaskiya ce abin bi ba neman dadi ake ba su kuma ɗabi'a na gaya muku yara ba sa yin kuɗi duk inda ka iska yaro ya yi kuɗi to zai wahala gaba zai wahala gaba don duk wanda ya nemi hutu a lokacin da ba a hutu to zai nemi hutu a zai rasa hutu a lokacin hutu sai ya nemi hutun babu shi sai ya nemi hutun babu hutun a gaba shi sanya wa mu bi a hankali mu koya mu mu ita rayuwa a bayan ƙasa transit ce ba wurin dawama ba ne kuma ba buri na in ban maka da yawa ba buri in baka da istiqama cikakkiya dan masa'udu mun karanta da ku anan zai rasu an tambaye shi ƴaƴansa mata ba namiji ba ƴaƴansa mata ya zai da su gaye zai mutu ya ce ya bar musu abin da inda za ka riƙe ba za ka samu talauci ba idan su mutanen kwarai ne inna Allah la biyu a man asana amala da dai Allah ba zai wulakanta su ba in ko shashashai ne ake niyayi a duniya to walan akuna zahirar lil mujrimin ni ba zan zama mai taimako ga shashashai ba yayin da ya tsaya anan su tafi falamma ra'a muhammadun min zaidin ma ra'a yayin da manzon Allah ya ga abin da ya gani wurin zaidu na gazganta abin da ya gani ya zauna a hannunsa akhadha bi yadihi wa akhadahu ila baitul harami wa waqafa bihi bil hajr ala mala'in min quraish wa qala sai kama hannun shi ga iyayen ya fita da shi bayan bayan gari ga quraisha sun taru ya tsaya tsakiyar su ya daga hannunsa ya ci ya ma shar quraish ishadu ku shaida anna hadha yarithuni wa arithu ku shaida daga yau zaid bin haritha ya zama dana tabanni kenan ko zai gaje ni kuma zan gaje shi fatabat nafsu abihi wa ammi anan ne hankalin baban shi ya kwanta tun da yanzu ya zama da ko hankalin kanin ubansa ko wan ubansa ya kwanta wa khallafahu inda muhammadin bin abdullah nan suka tafi koma gida suka bar shi anan wa ada ila qaumihima mutma'inni nafs murtahal bal so koma gida suna sa cikin nutsuwa da hankali kwance sun ganshi sun kuma san inda suka bar shi mun da alkal yawm asbah zaid bin haritha yud'a bi zaid bin muhammad daga nan ba a ƙara ce mai zaid bin haritha ba sai dai zaid bin muhammad وظل يدعى كذلك حتى بؤس رسول صلوات الله وسلامه عليه haka ake kiran shi har Allah yayi wa manzon Allah wahayin farko sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi a matsayin manzo wa arbata al-islam at-tabanni haythu nazala qawluhu jalla wa jalla Allah ya karya waccan al'ada mummuna ta ka gaɗa da baka haife shi ba ko ka ce ko ba danka al'ada ce mara kyau alkur'ani ya ce udu'uhum li aba'ihim shine abin da ake ce mai ka je ka ɗauko yaro a gidan marayu ka adaptar ɗansa ya zama ɗanka ba a yin wannan ka ɗauko shi ka riƙe shi ka kyauta mai matsaya da makwanci ka sa shi karatu amma ya san cewa ba kai kafe shi ba kada ya shiga cikin rikici idan ka mutu muna ganewa gaya mai gaskiya na ɗauko ka ne in taimake ka biya ma kuɗin makaranta in yi ma kaza in yi ma kaza amma batun wai ka zama ɗana ni ba ina haife ka ba muna gane wannan in an samu wannan ya dace sai qurani ya ce ku kiraye su da iyayensu wannan shi yafi fi kusanci zuwa ga tsoron ubangiji idan ba ku san iyayensu ba ne ba to fa ikhwanukum fi dini ɗan uwanku ne a cikin addini amma ba yaya ba fa asba yud'a zai na harisa sai koma gidan shi na jiya ɗa ne amma sunan shi zai na harisa lam yakun ya'lamu zaid hina tara muhammadan ala ummihi wa abihi ayu gulmin ganimahu lokacin zaid bai san cewa wace ganima ya samu ba da ya zaɓi manzon Allah sarsalama ya fifita shi sama da uwar da uban shi bai san matsayin shi bai san annabi bane ai amma dai ya same shi mutum ne mai ɗabi'un kwarai kuma a garin makka mutum ne mai hali irin na manya mai hali irin na mutanen kirki sai ya ga tobari ya tsaya a nan. ya fi alkhairi da a ce ya koma can mun gane wannan yanzu ga shi zama annabi wa zai dai ba gidan annabi muna gane wannan wala mai kuma hidari ayi sayyidahu الذي أثره على آله وعشرته هو سيد الأولين والآخرين ورسول الله إلى خلقه أجمعين lokacin nan bai san wannan mai na shi ba da ya fi fifita shi akan danginsa shi ne shugaban mutanen farko da kuma shugaban mutanen ƙarshe shi ne manzon da Allah ya toro zuwa ga halitta baki ɗayanta wa makadar lahu bi balin أن دولة للسماء أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض فتمتنع ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا برا وعدلا برا وعدلا وأنه هو نفسه سيكون لبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى بيتبتناني أبوتي يا سمردين وي وانا أبدك يا ke zai tsayo a bayan ƙasar sunan daula daular nan girmanta da ƙarfinta ya cika gabar da ya bakun da arewa wannan bai taɓa zuwa ba a zuciyarsa wannan daula sai ta cika duk inda ka sani da adalci da alkhairi kuma bai taɓa sanin cewa shi ɗin nan ba zai zama ɗaya daga cikin kayan aikin wannan ƙasar ta wasu ne ba saboda me idan za ka yi al'umma aiki da ya dace da shari'a karka sa buri a zuciyarka cewa ina yi don in zama shugaban wacin kofar a kawai kai aikin neman dar Allah ubangiji shi shine yaktaru haisu ya ji alu risalata shi ke zabar a ina yake sanya manzanci shi muna ganewa ko shi ke zabar wa zan ba shugabanci na ya rike amma kai ka taba yi da kwaɗayin bari in yi wannan aikin da zama kaza duk abin da ke damun mu ikhlasin mu ke rushewa shine muna shiga siyasa ne da kwaɗayin ko in samu ko in canza fati ko ba ka ba a'a na gano wani alkhairi da zan ba da gudunmuwata a ciki ina tsammanin abin zai faka zama alkhairi to bari in haɗa kai duk wanda yake tsammanin zai zama na kirki don mai aiki tare duwa ba niyyar ka in ka ci kasan nan kai mana titi a can sai baka ci ba sai wani ya ci don Allah me laifi in ka ba shawara a titin akwai laifi babu idan ya fara ka taimake shi ka ce duk da zai ba nan ne so gwamna ba samu ba amma ga miliyan goma a ƙara me laifi to ni ba sani ba da ina jin garinmu da ba a haka ya nema bai samu bacci a gudun mawashi a cikin da aiki in ana yi to killa ne bawan Allah wa kullu shay'in fanin wa in gharrahu al-amal duk wanda ka iske a duniya sai an waye gari baya nan ko da buri ya cika mai zuciya wata sai an waye gari baya nan ya so ko yaki ya ce lamikun shay'un fi zalika ya duru fi khaldin zaid babu wani abin da ke gudu ya kai ya komo cikin zuciyar zaid wa inna ma huwa fadlullahi yu'tihi man yasha fallace ta Allah Allah ke badawa ga wanda ya so wallahu dhu fadlin azim Allah ma abocin falla ne mai girma zalika annahu lamin bi ala haditha at-takhayyur hadhihi illa bid'u sinin hatta ba'atha Allah nabiyahu Muhammadan bidil huda ko bidil huda wal haqq daga lokacin da aka ce zai yi zabi tsakanin iyayenka da Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ran da aka yi mai wahayi yan shekaru ne kaɗan bid'u Sini. bid'u abin da ke daga uku zuwa tara bai kai goma ba ya wuce biyu amma bai kai goma ba wa wasittina kenan sittin ne da ko dai bakwai ko takwas ko tara amma bai cika saba'in ba shekarun ba su kai bakwai ba zai sai ga alkhairin da ake nema a duniya da lahira ya baibaye gidan gaba ke daya saboda haka fakana zaidun bin harisa awal man amana bihi minar rijal sai zama zaidu shine farkon wanda ya fara cewa Allah, an ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullah a cikin mazaje aka ce anan amma zai da lokacin yaro ne kenan abubakar ne aka ce shine babba na farko akan haka zai da ko cikin bayi shine na farko aliyu cikin yara shi an na farko a cikin mata kuma Kadija. ka san kai da mace in ba wayan ta yawa ba akwai matan su mazan su wayo idan mace ta fi ka wayo ka zo ka ce ka ce a shaɗu Allah ce a a na ce kawai ba sai da ka dosa ba sai ya gaya mata kunna in an yi me za a samu in ta jiba wani kuɗi to ba za ta faɗi wannan kalmar ba sai an wahala mun gane wannan ku amma in ta aminta da kai duk abin da ka ce yi za ta yi in ta san an ta aminu alaiha muna gane wannan wahal fauka hadhihi al-awwaliyya awwalatin yunafi ay yatanafasu fiha al-mutanafisun shan banda irin wannan cin nasarar da aka samu ta zama zakara na tsere akwai wani abin da ake samu mai martaba mai nasara saboda wannan da za a yi gogoriyo wajen samun sa na gadi asibar hazaidun bin harita aminan lissin rasu sallallahu salama wa ƙa'idan libosihi wa sarayahu wa ahadu khulafa'ihi al-madina idza ghadara hal nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam zai da bai gushe ba sai da ya zama ɗaya. daga cikin masu kiyayewa annabi sirrinsa duk abin da annabi zai yi to suka rike mai sirrinsa gara su mutu da suna asirin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya shugabanci yaƙi da kansa annabi ya tura saraya yaƙi yan ga wadda shi baya ciki an sanya zai shugaba zai ya rike matsayin khalifa ko gwamna a garin madina idan annai baya ciki to kuma ke nema baka wa kama ahabba zaidun nabiyya wa asarahu ala ummihi wa abi faqad ahabbahu ar-rasul karim salawatullahi wa salamuhu alayhi wa khalatahu bi ahlihi wa banihi فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه ويفرح بقدومه إذا عاد إليه ويلقاه لقاء لا يهذا بمثله أحد سواه kamar yadda zai da ya so ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi sama da iyayensa haka manzon Allah ya so zai dubi harisa ya inganta shi ban ya hada shi cikin iyayensa da iyalansa manzon Allah kasance yana kwaɗayin ya ga zai idan baya tambaya yake yana ina idan aka ce gashi ya dawo yana jin daɗi da murmushi da annashuwa idan ya dawo zuwa gare shi idan so gamu yana mai gamu wadda wani bai samun irin wantar bar in ba shi ba fahahiya bi aisha radwanullahi alaiha tusawwiru lana mashhadan min mashahidin farahatin rasul sallallahu alaihi wasallam zaidin fataqul ku zo mu je kofa gidan aisha Allah kara mata yadda nan tana ba mu labarin irin yadda manzon Allah ke farin ciki idan zai da ya dawo yadda ke gamuwa da shi da irin marhabun lale da manzon Allah ke wa zaidu idan ya dawo sallallahu alaihi wasallama qadima zaid bin harisa madina zaid bin harisa ya dawo ya shigo madina wa rasul sallallahu alaihi wasallama fi baiti annabi na cikin daki na a nan faqara albaba ruwan kwasa kofa don abin da ake nan idan ka je gidan mutum kwankwasa mai kofa zai ce man karkace mai ni ne kaiwa a ni ne muhammadu bin abdallah in akwai wata kunya da aka san da ita a gaya mishi ni na abu muhammad zubair bin isa an gane ku ya san kai waye sai ce baka tofar da shigo to in ka buɗe ƙofa sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ka tafi kawai ba ka ban ƙarami ƙofa? saboda kana ganin abokin gari da ka je kawai ta dan maza a ce baka ci abinci ba a wannan maguzanci ne wannan wallahi maguzanci ne ba a haka sallama ake yi nan ji don a samu lada an kwasa kofa ake kwan kwan kwan kwan ko da ku tana buɗe. haka shiga mai daki dan ba za ka so ba kai a ganka a hal da baka so a ganka a gidanka an ku samu kofa idan ka ji shiru ne to ranka da sallama assalamu alaikum wane ne wane kuma salam a ne musa dan abdullahi daga daga saccen wajen taro-taro an gane ko da sun kowa ya kai in ka da bukatar gane shi ka ce mai to bismillah an gane ko idan baka da bukatar cika aiko aiki rike cikin wallahi ka dai koma sai kuma gobe ka dawo amma aiki rike babu laifi ba wai da kuma farji'u zalika azkalakum idan ka zo daga zariya ba gaya mun zaka zo ba kai sallama ce ka gala ne ba wala dai ba so ganka wallahi to kuma ba komai kuma kar gobe ka cewa ce kanta ka ba wani kanci wala ba komai wa qur'ani kenan musamman da irin wannan daren zaman da ake harba harbe kai ka hoto ba zai ka huto ba na je bayan na gama karantuna na gama komai da komai na koma na zauna sai da ba na gama agaje na koma gida na sirki na zauna haka na kira iyali mun zauna ga yara tattaunawa akan wasu al'amura don muka zauna mai tafira an gaba kuma kowace faɗa ke shi sai wani abu goma waya na dauka irin daga Kano ko Katsina ko wani da ta zama alaikum ni ne wani wani daga Abuja ga ni nan koma gidanka da nace to wannan hoto ba ta ba sai shi ba kuna nabi wala ba sai shi ba kuma ana yi man aiko ne dan uwan wance wance daga abuja wala ga da a gaskiya ba na fita dare Allah ya ba na fita mana ne shuru ga daga abuja ke to amma dai ina zuwa sai na kira yara kamar wajen guda biyar su zo mu ci ya eh, wata dai ko an kashe ɗaya ya ragu haka muke to babu aminci yan an zai buɗe ce to kowa tsaya ba wani sirri kawai mai kawo ka gaya wani ko kuma kai tsaya can kai kuma tsaya can gaban mota shi. da kan da masu wannan. da yaro wasu yana zara ta su biyar manya ne duk sun harci ƙura'ani. da ce to kai tsaya can kai kuma koma can kai kuma tsaya na kusa da shi to babu aminci ne dan uwa ka in ka zo kwankwasawa ake kai sallama ba ka to ba sai ka zo gidan ka ce mai gano waje sai in ci wallahi ba zan fito ba to ban kira ka bai ƙura'ani kuma ce in ce haka kai kuma an ce makarka ba shi koma mun gane wannan ko da yazo Aisha take cewa sai kwankwasa kofar daki qama ilaihi rasulullah uryanan laysa alaihi illa ma yasuru ma bayna suratihi wa rukbatihi wa wada ila albab yajru thawba saboda jin dadin zaidi ya dawo yayi sallama kofar daki na manzon Allah ya miƙe tace wallahi ko kama ba jike shi irin zaman nan yana huta da kenan ya kura babu komai daga shi sai mayafin da ya riba al'aurarsa kawai yana jan mayafin na tafiya haka idan faru kofa zai bude mishi Kaji wani mutum ya kai mukamin haka annabi sallallahu alaihi wasallama fatanakahu wa qabbalahu a hakan ya kama shi ya rungume shi ya kuma sumbace shi wa wallahi mara aitu rasulullahi uriyanan qabbalahu wala ba'dahu ta ce wallahi a kabla hukai ban taba ganin manzon Allah ba ya miƙe uryanin tsirara kafin zaidu da bayan zaidu annabi ya miƙe domin tarbar wani kenan har da ubanta abubakar ko ba gaba ne tun da abubakar yakan zo gidan ai amma ba taba ganin annabi ya miƙe da kaya haka ba ya dumfari mahaifinsa saboda farin ciki وقد شاء أمر حب النبي لزيد بين المسلمين واستفاض فدعوه بزيد حبي أي زيد الحبي labarin soyayya da manzon Allah yake wa zaidu sallallahu alaihi wasallama ta yadu tsakanin musulmi wannan ya sanya ma har suka sanya mai suna zaid bi zaid al-hubbi wa atlaqu alaihi laqab al hibbi kalmar hib watan wanda ake so da yawa almahabu an gane wannan haka suka ce walad ibu ibnahu usama min badihi bi hibbi rasulullah wa bi hibbihi haka kuma suka sanya ma usama bayan shi ya tafi da zai ya yi shahada da shi zai da jafar da abdullahi bin abi rawaha wuri ɗaya suka yi shahada muna ganewa saboda wuri ɗaya suka yi shahada to bayan ya yi sharɗan ta taso usama ɗan zaid shi ma sai aka siga mai lakabin babansa don an ya san shi yakan ɗauke shi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan cinya ya kira Hassan ko usain ya ɗaura a wannan cinya ya ce ya ubangiji ina son wa'annan ya Allah ka so su ka auna gani ko maman garin ku su 40 ba biyu suka yi taron dangi suka ce Allah ka shaida muna son wannan ya ubangiji Allah dan tsarkakan sunayenka alhayyu wal qayyum Allah ka so wannan don Allah zaka ji zaka ji zuwa to sai aka ce baban limamai ne haka mai alaka da sama muna gane wannan haka nan yan uwa al'amarin yake Ofisantar samina bil hijira. sha Allah tabarak tabarakat hikmatuhu an yamtahina al habiba bi firaqi habibihi a shekara takwas bayan hijira ubangiji Allah ta'ala ya so cikin hikimarsa ya jarabci masoyinsa da rabuwa da masoyinsa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'asal haritha ibn umair al-azdi bi kitabin ila malik al-basra basra yad'uhu fihi ila islam manzon Allah ya tura Harisa bin umair da wasiƙa ya kai masarkin basra eh ragi kenan a lokacin ba musulmai bane ya je wannan gari ya gaya ma sarkin ana buƙatar ya musulunta ma balagal harisu mota yayin da harisu ya je garin mota da sharqiyil urdun gashi nan gabacin urdun arda lahu ahadul umara in ghasasina ai shura ai ko shura habilu ai ibn amru fa akhadahu wa shadda alayhi wa saqahu sun maƙaddamahu fadar ba unkahu da ya to wannan gari ya biya ta gefen ƙasa sina saboda haka shurahabir sai ya kama shi yanzu ya gane saƙo ne aka ba shi kai wancan saboda wulaƙanciya mu za a ce mace ga sabon addini ya kama shi ya ɗaure ta mau ya sa shi ya isa isari mai wuya fashi da zalika ranar nabi sallallahu alaihi wasallama idh lam yuqtal lahu rasulun ghayruhu wannan yayi tsirri a zuciyar ma'aiki ba a taɓa kashe mishi wani manzo ba ya tura manzansa mai kai wasiƙa a kama shi a kashe sai wannan to annabi irin ya ɓaci fa shiri yake facen haza jaishan min alafin mukatilin da gazawi mota yanzu wancan sarki na gasasina tun da ya kashe mutum to sai ya hada sojoji mutum dubu uku don su je su yaki wancan ƙasa sinan nan wannan alarjai shi habibahu zai da bin harita ashe duk yadda ake son mutum duk yadda ake son mutum in dai abin da ake alkhairi ne to shi ne abin gabatarwa ko ba gaba duk yadda muke san alkhairi to namu ya kamata mu gabatar ba za ka je yakin zaɓe ba ka ɗauki yaran waɗansu? ka ba su dubu ɗaya ɗin shawiwi su kama yaƙi naka suna makaranta ko kuma suna bacci a gida in an ci a ba su labari to shi abin da ke ba alkhairi ne. yanzu yana sun zai dufe da kima amma shi ya ɗauka ya ɗora a shugabancin yaƙi ko a kashe ko a kashe shi muna gane ku wa qala in usiba zaidun fatakun kiyada da ja'far bin abi talib wannan shekara takwas bayan hijira ja'far ya baro habasha a shekara ta bakwai bayan hijira zaman shi da manzon Allah bai fi shekara ɗaya ba sallallahu alaihi wasallama amma ya dora shi akan shugabancin yaki kuma ya daga musu idan an kashe wannan to kai ne to an kashe wannan kai na zaka kai ba na zaka amma wannan bai sanya a tsorata ba a ce kai tun da kajefa annabi ya ce in ba wannan wani ne to fa za a mutum ba komai muna ganewa ya ce fa'in usiba jafar kanat ila abdullahi bin rawaha idan an gama da jafar to abdullahi dan abi rawaha karbi shugabanci fa in usiba abdullahi falyaktar almuslimuna li anfusihim rajulan minhum idan har an gama da wa'annan uku to musulmai ku zabi wanda ya dace a cikin ku an gane ku ku dauki daya ma'ana shi ya tsaya nan madajishin hatta wasu ila ma'ad bi sharqil urdun soji su kama tafiya har suka kai ina zuwa ga gabacin nan na urdun fa habba hirakal ملك الروم ala رأس alfin mukatin مقاتل للدفاع an gasasina. Gasasina yanki ne tabi'in romawa haka ne ko yadda da labarin da ake gasasina gwamnati shi za a yaka. sai kawo reinforcement na mutum dubu duba da mi'ati alafin mutum dubu ɗari shi ko ce manzon Allah dubu nawa sanya dubu uku na ruwan ubangiji dubu uku suka to yanzu ba fa 'yan kasar ba ne 'yan kasar sai na na sojin daban wannan taimako ne aka kawo musu na mutum dubu ɗari don su kare wacce kasar wanzan ma ilaihi miyatu alfin min mushriki arab aka tara larabawa mushrikai su kuma su dubu ɗari suka haɗe aka zama nawa to su wasu yaƙi dubu uku wani zala hazar jeshi aljirar aljiraru gairu ba'idin min mawaƙin musulmi wani soji mutum dubu ɗari biyu suka sauka can ga sunan kwaro guda ba su nisa da ku ba don ku hange su ku firgita batar musulmi na fi ma'an ni ita shawaruna fi ma yasna'un haka suka kwana biyu a nan suna shawara mutum dubu uku kwadin faru dubu ɗari biyu kaga watakila ba za ku iya ba suna shawara ya za a yi mu koma gida ko mu shiga fakala ƙa'ilun sai mai magana ya ce na tubu ila rasulillah wa nukhbiruhu bi ardi adubina wa nantaziru amrahu wani ce mu rubuta manzon Allah ba shi labari sallallahu alaihi wasallam mu ce mu shiga sunan su 200 mu kuma ka san abin da ka turo mu jira me zai ce mana wa qala akhar wallahi ya qaumi innana la nuqatilu bi adadin wala quwwa wala kasratin wa inna ma nuqatilu bi hadha ad-din da yace kai ba mu na yaki dan yawa bane kuma har yanzu abin haka yake duk wanda ya dauka wai sai mun kai mu shirkai yawa kana mu ci galabar su to ba za a ga wannan ba a duniya shi ba zai ga haka ba dan babu wata a ce maka akwai randa da musulmai ya sifi yawan arna a duniya dai sai dai sai dai za su nasara su musulmai za su galaba wai da kala musa ne kawai musta'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u wal aqibatu sunan su nasara amma batun yawa faruwanka da wannan kai dai ke abin da ke iyawa muna gane ku wa'idu lahum ku shirya su ta kwakwalwa a rubutu a hankali da kuma koya musu yaƙi wannan ƙur'ani ya ce mai haka wani ma ya ce kaɗan ta'azini dubi taso ba muna gane wannan ko ya ce mu fakar manta ba muna yaƙi ba ne don yawa muna yaƙi saboda wannan addinin ne fataliku ila makarantun lahu ku tashi mu kula mu tafi zuwa ga abin da muka huto domin shi wa qaddamina Allahu lakum al-fawza bi ihdal husnayni karfa ku manta Allah ya lamunce muku cin nasarar ɗayan biyu ko in mazafar ko dai ku yi nasara ku kai sojoji ku ja ganima ku yi gida wa in ma shahada ko a ku duk wanda ka samu ba asara a ciki sun maltakal jama'a ne yanzu an yarda abin da wanda ya faɗa ala arzin mota aka shirya dubu ɗari biyu suka taho dubu uku suka yi layi za a haɗe fakatar musulmi na kitalan azahalar roma wa mala qulubahum haibatan li hadhihi al-alaf thalatha allati tasaddat li jayshihim al-baligh ta yi alf da aka gwauza aka kara aka buga aka yi rugugin wuta sojin roma suka yi mamaki mutanen nan mutum dubu uku wanda ko tara aka yi goma goma kai ashirin ashirin su babi daya yawan mu ya kai amma yaya kuma haka suka yi mamaki akan haka sojinmu dubu ɗari biyu su dubu uku mun kasa kai su ƙasa wajjana da zaidu bin sabitin an rayaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiladan lam ya'rif lahu tarikhun hatta kharraqat jasaduhu mi'atul rimah fa kharra sari'an yasbahu fi dima'ihi wanda ya rike tuta zaid bin sabit ne ba zaid haritha ba shi aka ba tuta da aka dinga sukar shi aka dinga sara ana saka mishi mashi tarihi bai san wani ba da ya rike tuta a tsaye ana duka ya faɗi ba kamar zai bin sabit yana yi sirri jikin shi ya kokone duk inda ka leƙa mashi ne kuma wancan mashin ba irin ne yanzu ba ne mashi ne da sai an dafa kansa a cikin dafi yadda yake ko taba ka yi kai wata ƙila ka mutu kenan shi sa mamban Allah ya hana a shigo takobi kanta a buɗe a cikin masallaci ga suna bukari ya hana a shigo da mashi kanshi shi a buɗe cikin masallaci saboda mai kana iya taɓa wani baka sani ba sai dai ya nade kan nade shi nade shi nade shi ba yanda kowa ya taba kawai zai bakwai ba sai a jingine shi to kuma muna iya kiyasi mashi akan bindiga ita mu ce ka a shigo ta masallaci in za ka shigo to a sun ce ta don ana sun cewa ko yawa a warware ta yadda ko da iri na wanda bai santa bai ta taba ya ta wasa kawai ta amma ba ta tashi amma idan aka mata da kayan aiki za ta yi ɓanna muna gane wannan ko to haka suka ce saboda haka mutumin nan bai saki tutar nan ba sai da ya koma jinin da ke zuba ya kwanta a cikin yana motsi kana ya mutu ya bar tuta haka fatanawala min hurraya jafar bin abin talib jafar ya zo kusa ya ɗauki tuta ya rike wato suka yi zudu an ha akarama zaudin hatta lahika bi sahibihi tuta ya dauka yana yunkuri yana shiga cikin makiya har sai da ya iske dan uwansa me kenan shi ma ya shahada fatanawala minhu rayat abdullahi bin rawaha fanadala ana absal nidal shi ma ya dauka yayi jarunta domin absal kalma ce daga basil basil bi mana shuja'an jaribi yayi aiki hatta intaha ila man taha ilaihi sahiba shi ma ya kai inda yan uwansa suka shi yanzu mai rage sai umarnin ma'aiki ko musulmai ku zaɓi daga cikin ku fa'amaran nasu alaihim fa'amaran nasu alaihim khalid bin walid sai da tuya mun yadda yanzu mu tsaya mu zaɓi khalid bin walid wa kana hadithul islami fan hada wa an min fina'in muhtam yanzu jeshi sun sha wuya an kashe na kashewa wasu rage kaɗan a ciki kamata ya in ci gaba saboda kwamandan yaƙi na kisaran ne ko eh, in yi baya baya in tsira da sauransu ka rage hikima zai hikima khalid sai ya dabara bari in rage sauran in kuwa madina da irin wa'in nan. malaman tarihi suna cewa cikin dare kangare ya waye sai canja position din sojoji wanda aka gani jiya a gaba sun zai ta kubba haka sai ɗauke sai kawo su baya ya ɗauko na baya kawo gaba wanda yan suke hange nan ga wancan da farin kaza rawani baki ko ja ko wani abu sai ya ɗauke sai ya kawo nan ma'ana ya ɗauke in maimana ya kawo maisara ya ɗauke in maisara ya dawo su maimana idan gari yawa sai suka ce kai wai jiya an kawo musu ƙarin sojoji kaga dai wannan ba shi ne a gaba jiya ba wannan ba shi ne to kuma daman a yaƙi abin da ake bukata kenan idan baki ya firgita to an gama da shi sai sun ya in za fara yaƙi kafin a fara alƙallahu fi ƙulubin aduwin ru'uba sai Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyar maki da kayan sa'a ya firgita to an gama sai sa inda aka so mutum ya karya wuri uku ne to ɗaya kawai zan faɗa ba zan faɗi sauran ba ɗayan a ciki shine wurin yaƙi idan an kama kana matsayin sojan yaƙi sai don ba ka shekai tambayar ka ake yaya irin ka misali kamar ku yau ku nawa ne lokacin yau ku dubu uku ne amma ka samu kara ana ka ce to mu dai da muka to samari dai iri na ne wanda ba su makware da yakin ba mu dubu goma sha biyu ne dattawan cikinmu kuwa domin su dubu goma ne ka ce samarin ku dubu sha biyu ne dattawanku da suka yi su sun kware sun bi ku yawa su ne a gaba gaba su dubu ashirin da ɗaya to akwai wasu da muka bari a gida sun gama kintsa su masu hutu su dubu talatin haka yanzu ba kan azo dukkan firgita wa'in nan ba an gama su ba sai ga sun tsere to haka ake ana an yadda kai karya a nan babu komai lada za ka samu an ga su amma an kama kana birkici eh, ku ne mu dubu ɗaya ɗari biyar ne wawa ka kashe yin wanka yi an gane ku ha kashe yin wanka ya ce khalibin walid ya dabara ya dawo da sauran gida Balaga rasul sallallahu alaihi wasallama an ba'u mu'ta kafin khali ya dawo labarin mu'uta ya zai kewa annabi ta hanyar mala'iku wa masra'u ka'ida salasa fa hazina alaihim huznan lam yahzan mithluhu qatl wa mada ila ahlihim yu'azihim bihim manzon Allah yayi fushi tun kafin soji su dawo shi mala'ika ya gaya mishi cewa ka'idin farko Zaid bin Haritha yayi shahada ka'id na biyu Ja'far bin Abi Talib yayi shahada ƙa'id na uku abdullahi bin abi rawaha ya yi shahada sai musulmai suka zaɓi ɗaya kamar yadda kai umarni wannan wannan bai sanyawa a ce an yi galaba a kansu domin wanda aka ce ya sama abin da yake so ku gane wannan shi sa a wurin zaɓe nake cewa ni in na kudirce kai na kirki to kai zan ba ƙuri'a ta ko kaɗai ne saboda in samu abin zan gaya ma Allah gobe kiyama ni ba na buru ma ruwa jin zaɓe ba yana nake bi ba domin gobe kiyama ne ake tambaya ba a tambaya ka duba umar ɗan kaɗa ba zai zaɓe sai bar da zaɓe har yanzu ita muke bi mu umar ɗan kaɗa bi samun shugaba ba za mu zaɓa ya zama khalifa bayan ka mutu ya shiru da lokaci bai magana ba daga baya ke cewa laukanu mu'azu bin jabal hayyan daktartuhu alal au aw tuhu a qaumi da na shugabanta da shi akan al'ummar mamman Allah sannan salama je kiyama aka tambaye ni me yasa ka zabi wancan yace sai in ce wa mala'iku alƙashin umarnin ubangiji ya Allah na ji abin da mamman Allah ya ce akan mu'azu ya ce mu'azu dan jabal shugaban malamai ne yawmar kiyama wannan kalma yasa na zabe shi to kai ga zabi wancan ka tambaye gobe kiyama zaka ce muna ganewa ba ruwa da wani kowa ne ni zan yi kokari in yi tahari in iya dukkan abin da ke iya na bincike na sai na gama in babu galin cinye ƙuri'ar sau ni kokari nake gobe kiyama an tambaye ni in san me zan faɗa in kuma ba ruma ruma muke bi a rayuwa ba amma ka sidan wani kawai jawo ne in taɓa shi ba zan zamu ba ni ba na irin wani harkas ba zai yiwu ba to bi ka kai ni ina haka ai wannan ai namu ne na ku aina ran da ya canja fati ba ba za ka yi daga ce na ku bane shi ku wannan fatin duk wasu yau ba su ɗaya shi sun ya'in wa wallahi mu zama masu dabara da wayo mu zama masu hankali mutum ne muke so ba fatin ba idan ka zama na kirki shi kenan ya ce inda tun da ma'azu ɗin jabar ya rasu shi kenan to sai da sali maula abi huzaifa na raye shi zan zaba idan aka tambaye ni a kiyama limaktarta saliman me yasa ka zaɓi salim sai ce na ji annabi ya ce ya Allah karke wata al'umma ba irin salim a cikinta kuma ɗaya daga cikin wa'inda manzon Allah ke cewa kudur alquran an arba ku amshi Kur'ani a wajen mutum hudu akwai salim maula abi huzaifa shi ma ya mutu to umar saiwa ita da abdurrahman bin abi rawaha wannan da ya shahada da ina nan shi zan zaba in an tambaye ni sai in ce naji annabi ya ce duba amsa kowace annabi ya ce kowace annabi ya ce to kai wani amsa kai tare ji na annabi ya ce salasalama likulli qaumin amin wa hadha aminu hadhihi al'umma kowace al'umma na da amintaccenta wannan shine amintaccen wannan al'umma shi ma ya wuce to sai ba babu sun kare tun da sun kare na bar muku mutane guda shida wa'inda suna yarda duk annabi ya mutu a wurinsa kuma ban Allah yana je a wurinsu ku zaɓi ɗaya a cikin shidan ku nemi shawarar ma'ana watan abdullahi dan umar amma kar ku shugabanta da shi ba na so Ya ne shi ma'ana kar ku ba ɗana gwamna ko shugaban ƙasa ba na so ku bai cikin talakawa bai su a baɗin shi makani saboda mai a wayancan su fi shi karbuwa saboda su ne annabi ce su ne kaza ɗan aljanna shi ba sunan shi a ciki muna gano da yanwa to haka ake yi saboda haka yanzu manzon Allah ya ji haushin wannan abin da ya faru ya bi gida gida ne musta'adiya da ya je gidan Jafar yaransa Abdullahi ɗan ƙanana ne haka suka rugu a guje suna hawa kan annabi kada shi yaro bai sa abin da ya faru ba sai ya tsalle ya hauta nan wannan ya hauta nan sai matar jafar fatima ta binti umais ta hangi annabi na da hawaye ta ce na san me ya faru amma ina kyamar in ce mishi zaidu ya yi shahada ne abin da kai jafar ya yi shahada ne sai na kasa faɗa sai ce mishi manzon Allah a ja akal an ba'u min amana ainihin mota labari ya zo maka daga wurin yaƙi ne ya ce bala shin musulmi sun ci nasara ne ta ƙi ta gane wancan ya ce sun ci nasara amma dai jafar ya yi shahada ka tana kuka ya'ya suna kuka nan ja mazala daga hannu ya ce Allahun marhamu jafar wa hufi a hali ya Allah ka maye gurbin jafar a gidansa a haka aka rika kokowa wajen matar wa zai aure ta bayan ta gama idda dan uwan jafar ya to yana so aliyu abubakar sadiku ya to ce yana so to abubakar sadiku shi ya aure wannan matar saboda kyakkyawar ɗabi'a irin tata ashe ba a gudun zaurawa idan mutane kirki ne ya aure ta ko da ya mutu ita ya wasiya ta mai wanka bayan ya rasu ya batta aliyu ya ƙara dawa ya ƙara aure ta ta haihu da aliyu ga 'ya'ya kakansu ɗaya uba daban-daban in waka ake in maka zama mutumin kirki ba zai soka ba mai saka cikin mutanen kirki manzon Allah haka yi wannan yaran addu'a suka miƙe suna sahabbai saboda ka bayan haka falamma balaga baita zaidin bin haritha lazat bihi ibnatuhu as-saghira wa hiya mujhisha bil buka fa baka rasul sallama hatta intahaba da yaje gidan zaitu zaid bin haritha sai ishi ta makalkale mai tana kuka tana kuka kukan da har ya sanya manzon Allah shi ma ya fara kuka sallallahu alaihi wasallama ga hadisi na cikin muslim faqala lahu sa'ad bin ubada ma hadha ya rasulullahi mun Allah me zaka kero ne kuka mai dani haka faqala alaihi salam hada buka'ul habibu ala habibihi wannan kukan masoyi ne akan masoyinsa ne in ci gaba da kayana muna ganewa to yan uwa haka suka rabu da ma'aiki da zaidu ana son juna amma soyayyar bata hana ba in tura masoyina ya je wurin yaƙi ko da ko za a kashe shi mun gano wannan Allah da ke roƙo taimake mu